الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلك رحمه الله وهذا خليل الله إبراهيم إمام الخلفاء كان عنده سارة أجمل نساء العالمين وأحبها هاجر وتسرى بها وهذا داود عليه السلام كان عنده تسعة وتسعون امرأة فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل المئة وهذا سليمان ابنه عليه السلام كان يطوف في الليلة على تسعين امرأة وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة رضي الله عنها وقال عن خديجة إني رزقت حبها فمحبة النساء من كمال الإنسان قال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء وقد ذكر الإمام أحمد أن عبد الله بن عمر وقع في سحمه يوم جلولاء جارية كأن أنكها إبريق من فضة قال عبد الله فما صبرت أن كبرتها والناس ينظرون وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز جواز الاستمتاع من المشبية قبل الاستبراء بغير الوضع بخلاف الأمة المشتراه والفرق بينهما أنه لا يتوهم انتشاف الملك بالمسبية بخلاف المشترى فكذا ينفسق فيها الملك فيكون مستنسئا بأمة غيره وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت وذلك في قصة مبيت وضريرة فإنه رآه يمشي خلفها بعد فراتها ودموعه تجري على قديه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو راجعته لو راجعتيه فقالت أتأمر أتأمرني يا رسول الله قال لا إنما أشقى فقالت لا حاجة لي لي فقال لأمه يا عباس ألا تعجب من حب مجيس ببريرة ومن حبها له ولم ينكر عليه حبها وإن كانت قد بانت منه فإن هذا ما لا يملكه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يساوي بين نسائه في القسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك يعني الحب وقد قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يعني في الحب والجماع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 wa kullu bayan haka nan bayan ka inna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka da take tajuwa a wannan musallaci mai tarin albarka masallacin mujibbo da kenan kofar kaura a cikin garin Kaduna a wannan yammaci na litinin na talata da laraba yau muna muna goma ga watan goma ga watan jumada tsani hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da uku ga watan daya miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna الداء والدواء وكما الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي wallafar. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن كريم الجوزية رحمه الله وانا شين درس من الدليل همسن أكو أوانا للتالي أجير درس وانا شين نالذي أكو لأشرين لترى kafin mu shiga karatu akwai babban limamin wannan masallaci sheikh da saharin isa ya tafi kasar masar a duba lafiyarsa saboda haka mu sa shi a addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ba shi lafiya ya kara masa lafiya a wani subhanahu wata'ala da ya kai shi lafiya ya da shi kuma lafiya ga waɗanda suke biye ga wannan darasi da wannan karatu na cikin wannan littafi na ibn qayyim sun san matashi da ibn qayyim ya gina wannan littafi a kanta shine nasiha ga wani matashi wanda ya fada cikin komar soyayya da bege har abin ma yake neman ya halaka shi to shine ya kawo kokensa zuwa ga ibn qayyim alayhi rahmatullah yana neman a ba shi maganin da zai warkar da shi daga wannan mugun hali da ya samu kanshi a ciki shi ne ibn qayyim ya rubuta wannan littafi daga farkon sa har ƙarshe yayi yi tsokaci akan abubuwa da dama wanda muka ɗauki dogon lokaci cikin karatunsu wanda a yanzu ya kai gabar da yake tattauna matsalar wannan bawan allah bayan ya masa dogon shimfiɗa wanda ita ce karatun da muka yi ta ji shekara da shekaru malam yana nuna masa cewa soyayya tsakanin ɗaya namiji da mace ɗabi'a ce da Allah subhanahu wata'ala ya halicci ɗan adam da ita kuma wannan yana daga cikin kamalar ɗan adam kamar yadda muka yi karatu a wancan karatun da ya wuce yana daga cikin kamala ta ɗan adam ya ji cewa yana son jinsin mace domin ta nan ne ubangiji subhanahu ala yadda ya kaddara yaduwar wannan jinsi to shine cikin hujjoji da yake kawowa da yake nuna cewa kaunar ɗa namiji ga ya mace kauna wacce take ta shari'a wanda ake yin ta cikin iyakoki na shari'a wannan kamala ce ce to kuma ga hujjoji da suke nuna cewa kamala ce ta annabawan Allah subhanahu wata'ala waɗanda su ne mafiya kamala cikin jinsin ɗan adam su ne zaɓaɓɓu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa domin ya aiko su da saƙonsa zuwa ga duniya to su ma ya halice su da wannan halitta sauraka ba ba aiki da shi matukar dai tana gudana cikin iyakokin shari'a to shine mala yace wa hadha khalilullah ibrahim imamul hunafa'i ga khalilullah badaɗayin Allah annabi ibrahim wanda shine imamul hunafa shine limamin waɗanda suke bin aƙidar tauhidi aƙidar da suke karkacewa shirka a nufi bautar Allah shi kaɗai inda hu kana inda hu sara yana da matarsa saratu da ita ce matarsa wadda suka yi auren saurayi da budurwa ajmala il alami a lokacin babu macen da ta kai ta duniya da ta kai ta kyau a duniya tana daga cikin mata mafiya kyau a duniya da a haka fir'aunin misir wato sarkin masar na wancan lokacin ya so ya kwace ta daga wajensa amma allah subhanahu wa ta'ala ya cece ta wa a hajara duk da cewa ga shi yana da matar da tafi kowace sau da allah ya bashi amma wannan bai hana shi ya so hajar ba wanda ita ce kuyanga da fir'aunan masar ya ba wa ita kuma ta ba wa mijinta shi kuma ya yi sadaka da ita wanda ta hanyar wannan ne aka samu annabi ismail alaihi salam to kaga duk da cewa ga macen da Allah subhanahu ta'ala ya bashi tun yana saurayi amma bai hana su wata ba wanda yake nuna maka so din ba da kasa ba ce kamala ce wata sarra biha kuma yayi sadaka da ita وهذا داود كان عنده تسعة وتسعون امرأة سنتي كما النبي داود yana da mata da tara fa ahabba tilkal mar'a amma ya so matan nan wata zawwaja biha ya aure ta fa kammala almi'a ya cika adadi 100 wannan mun yi mun a baya wannan kisar Imam Tabari ya kawo ta cikin tafsirin sa تهجر يزيد الرقاشي ودقى أنس ونجس تأثير بس إنجان سبع ترى لكي إسرائيليات أنجيو تدى وصل لكي مقاباتا كمرا السبي الإمام السبي كمرا مجاهد كمرا وهب ابن منبه دا دا وصل لكي مقاباتا كمرا أطاء القرآن أما دكا salsalar wannan kisar da ta inganta ba kuma abin da ta kunsa kamar yana muka yi bayani a can baya bai dace a dangana shi ga annabin Allah ba a ce annabin Allah ya a matar wani daga cikin kwamandojinsa ta ba shi sha'awa ya tura kwamandan yaƙi don kawai a kashe shi kuma ya mallaki matar daga wannan ko mutum ne ga magari ya yi wannan abin to za a zarge shi kuma za a yi tir da shi gari kuma annabin Allah saboda yana daga cikin kissoshi da banu isra'ila suka kirkira suna dandana wa annabawan Allah musamman waɗannan annabawa annabi Dawud annabi suleiman eh, da wasu daga cikin annabawa da suka gabata suna dangana musu wasu labaruka na cin mutunci da cin zarafi sauraka wannan ba labari ba ne labari wanda yake na gaskiya tsabari ya kawo shi a tafsirinsa amma da isnadinsa ya kawo shi ta hanyar waɗanda muka ambata da sauran wasu daga cikin magabata amma isar ba tabbatacciya ba ce wa haza suleiman ibn hu kana yatufu fil laylati ala 90 imra'a fi haka nan ga kuma suleiman annabi suleiman dan yana kewaya matansa matan a dare guda wannan ah, kissar annabi suleiman ta zo a cikin sahihul bukhari kissa ce da imamul bukhari ah, ya rawaito ta cewa annabi suleiman a wani dare ya ci alwashi ce la akufan nan ala tisina ra a wata waya 70 a wata waya 60 a wata waya 100 amma ruwaya da tafi inganci wanda ita ce imam al-bukhari ya ce asah ita ce ruwaya 90 ruwaya da ta 90 akwai sabani wajen bayanin adadin su ce 100 wasu ce 90 wasu ce 70 wasu ce 60 amma ruwaya da take mafi inganci wanda imam al-bukhari ita ce huwa asah ita ce ruwayar da take cewa 90 da ita ce anan ibn al-qayyim ya ishara zuwa gare ta annabi suleiman alaihi salam ya ci wannan alwashi la atufanna laylata ala 90 imra'a kulluhunna yalidna farisan yujahidu fi sabilillah yace yana sa wato yana san a daren nan ya zagaye matansa 90 kowace ta haifi kuma sadauki wanda zai yaƙi da yi jihadi don ɗaukar kalmar Allah mala'ikar da ke tare da shi sai ce da shi ka ce insha Allah sai bai faɗa ba ya manta falam ya kulha wa nasi bai faɗa ba sai ya manta to da ya yi hakan sai ya zama da tsayanci kawai ta samu cikin da ta haifi rabin mutum ta haifi rabin mutum to wannan ita ce kissar da ta zo a cikin sahih bukhari a kuma waɗanda suke sukan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sama daga shi'a da suke sukan hadisan imam bukhari da wasu 'yan duniya da suke son fata addini suna sukan wannan hadisin cewa ƙarya ce bai halatta ba a danganta wa annabi suleiman wannan ba dalilin cewa ƙarya ne wai shi kansa wanda ya rawaito hadisin abu huraira shi ya rawaito hadisin ce abu huraira shi kansa ya ma kasa tsayawa akan adadi daya wani lokaci ya ce 100 wani lokaci ya ce 90 wani lokaci ya ce 60 ko 70 ce ta wani alama ce da suke nuna ƙarya yake yi sau ya kasa tantance adadi guda duk da cewa wannan sabanin ba wai daga abu huraira ba ne ga wanda ya san ilmin riwaya zai gane cewa sabanin ba daga abu huraira ba ne daga waɗanda suka ji hadisi daga abu huraira su ne suka yi saɓani wajen adadin da suka ji daga bakin abu huraira nawa ya faɗa to shi yasa za ga imamul bukhari yana cewa shu'aib shine shu'aib ibn abi hamza da ibn abi zinad a sun ce ta ya ce huwa huwa asah wanda wannan shine ka'idar ilimin hadisi idan aka samu saɓani to akan duba almajiran da suka yi saɓani sai a rinjayar da waɗanda suka fi kiyaye abin a cikinsu ko don saboda sun fi kiyaye ilimin ko kuma saboda su suka fi yawa sauraka wannan shi ne abinda ake cewa tarjihi a rinjayar da wani bangare sai a kore maganar istirabi a cikin hadisi ga waɗanda suke ɗaliban ilimin hadisi sun san wannan ba a hukuncewa hadisi cewa matsarin ne sai idan ta sawata wujohun riwaya da duk fuskokin sun zama ɗaya sannan kuma waɗannan adadin mabambanta ne ba zai yi kai jabi tsakaninsu ba kamar yadda alhafiz ibn hajar a cikin fathul bari ya yi kokarin ya yi saboda akwai tazara tsakanin 60 da 100 tsakanin 70 da 100 akwai tazara ba za ka iya hada waɗannan adadin ba to sun soki wannan da wannan sannan suka ce ya taya za a yi taya za a yi a ce namiji ya kewaye mace sa'in a dare ɗaya na farko suka ce ai lokacin ma ba zai ishe shi ba sun manta shi lokaci a gurin ubangiji su wani tare shi ne albarka albarkar da take ciki albarkar da take ciki a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci in allah yawa mutum albarkarsa sai abubuwa da yawa wani kuma sai ya rayu a lokacin da ya fi wannan tsawo amma ba zai iya yin abin da ya yi ba wannan da duk wanda ya san tarihin rayuwar ɗan adam ya san da haka wani cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zai abubuwa da yawa wani kuma lokaci mai yawa ba zai iya tsina na komai ba haka zai zo ya wuce to idan ya zanto ɗaiɗaikun mutane sukan samu albarkar lokaci ina kuma ga annabawan Allah dan da Allah subhanahu wata'ala yana iya haɗaɗa musu abin da ya tsoke ga wasu a cikin kankanin lokaci Allah ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam Isra'i da shi zuwa zuwa zuwa baitul maqdis ya yi da shi zuwa ga sidratul muntaha a cikin dare ɗaya ya je ya dawo kuma gari ya waye da shi a makka to kaga makareta sai su ta yaya tafiyar da za su yi daga makka zuwa baitul maqdis su wata guda ba su je ba shi a jire guda ya je kuma ba mun ya tsaya ba har ya je ya wuce saman sama ta bakwai ya je su zakul muntaha tsakanin kowace sama da yar uwarta shika tafiyar shika 500 yi ta a dare daya to wannan duka aikin Allah ne sannan cewa ta yaya ɗa namiji zai iya kula ya mace da sa'in a dare ɗaya to kaga wannan shi yana kiyasta abin da kansa ne baya tunanin cewa wannan wata mu'jiza ce wata mu'jiza ce da Allah subhanahu wata'ala yakan keɓanci annabawanta da wasu abubuwa da suka saba wa al'ada ka ɗauka wannan yana da cikin hawari al'ada ka ɗauka a al'ada ba zai yiwu ba amma Allah ya ga damar ya yiwu wanda ya san matsayin annabawa a gurin Allah subhanahu wata'ala ba zai yi mamakin wannan ba sai wanda bai san darajar annabta ba shi zai yi mamakin wani abu da Allah subhanahu wata'ala zai hore wa annabawa wanda ya hore wasu daga ciki sannan hadisin bai nuna cewa wai haka kullum annabi Suleiman yake ba cewa ya yi da a tsofan nan lailata wani alwashi ne ya sha a daren saboda wata manufa ta a samar da waɗanda za su yi yaƙi fi sabilillah kuma ya zanto daga cikin zuriyarsa saboda ka hatta shi kansa ibn qayyim yadda ya ambaci sigar anan cewa kana ya tsufa kana ya kamar ya nuna haka yake yi wanda kuma hadisin ba haka ya nuna ba hadisin ya nuna wani abu ne da ya yi alwashin zai yi a dara amma bai nuna cewa haka yake a koyaushe ba babu wani lafazi da ya nuna hakan saboda haka wani abu ne da ya faru a rana ɗaya kuma shi ma ga abin da ya faɗa ga dalilin da ya sa ya faɗa haka ya yi haka ba wai maganar sha'awa ko wani abu ba ba wannan ba wannan ne ya sa shi ba ba maganar sha'awa ce ta sa ba sai la atufanna laila layla ala 90 imra'a kulluhunna yalidna farisa da zahiri fi sabilillah kaga ba magana ce ta ta sha'awa kawai ba to duk yana daga cikin abin da suka rika sukan hadisin amma ga wanda yake da ilimi kuma ya san abin da yake ya san kuma darajar annabta ba zai ba zai dubi wannan maganganu ba zai kuma suka ce wai ya za a yi ma yake cewa insha Allah baya ga hadisin cewa ya manta waya da cewa ba an tuna masa ba wai da zai ya manta ba an tuna masa ba to kaga mantuwa wani abu ne da Allah bai kore shi daga annabawa ba ko Allah ce annabawa ba ta mantuwa Allah ba ya Allah subhanahu ala ya ya tuna wa annabi Adam ahidna ila إلى min qablu fa nasiya alam najid lahu azma magana ta kai da Allah wai ta ki ne to mun kuma nan baki da baki suka yi magana da Allah ya gaya masa cewa la ta karba hazin shajara ba ta kuna min zalimi kaf ku kusanci uciyar nan sai ku zanto daga cikin zalimi amma duk wannan da Allah zuwa wa ta'ala ya dafa sai manta to bare kuma dan mala'ika ya gaya wa annabi Suleiman ya manta التي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت الشيء هذا غيو كمنت ذهبت ان كمنت تلك ام بتا لما الوقت انك تنا ويسوع يا بائع ملائكه يتنا مسكوم يمنت إيه؟ فهكذا من سور النبوات انا انبياء في القران يا الله يتجاهل منه وقص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب النساء إليه فقال عائشة وقال عن خديجة إني رزقت حبها حتى لما أتي صلى الله عليه وسلم أن تنبيش وعيفسه تكلم ثانية عائشة حديثي ليس صحيح تبع النبي صلى الله عليه وسلم حديثي ليس صحيحين تكلم البخاري ومسلم أي النساء أحب إليك أي, أي الناس أحب إليك قال عائشة وقف سلت كلمتا نسي عائشة عبد الله أمر بن العاص شي كتنبسته ومن النساء آه، ومن الرجال وشي أبوها سورة كذا أقول لك سبحانه وتعالى يتني قونا فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما كانت مسمى عائشة حكنا قال عن خديجة إتما خديجة كما يكن سكين سير مسلم يلك إني رزقت خبا أن أدر كاندة دسنتا نبي كتابليني أن أدر كاندة دسنتا فوراك بلوشي هنا أن بسنت بحي كوما دع الله دسالة ستاكوما دع الله أما دكتن لوتك مناسبة تزوك سياسنا قديدة سياء مفيت الأرقيم فوراك متين سوما تنسا كمالا شيء وانا كسابة فمحبة النساء من كمال الإنسان ولكن سم مجي وسم ما كان لكن كمال لم أنا أتويا بجي قال ابن عباس عبد الله بن عباس إكتا إيه خير هذه الأمة أكثرها نساء في يوم ونن الأمة شين ون في يوم مات ذاهبي أنا عبد الله بن عباس ينعرف النبي صلى الله عليه وسلم shi ya fi kowa mata da yawa a cikin wannan al'umma shi Allah subhanahu wata'ala ya halatta masa ya auri dukkan wata mace da ya so aurenta Allah ya halatta masa wannan saboda haka ya auri mata goma sha ɗaya ya bar duniya ya koma ga Allah ya bar mata tara sauran kuma mutane a cikin wani al'azaji a cikin wani al'umma an halatta musu sa'auri mata daga ɗaya zuwa hudu don haka khairu hadhihi al-umma mafiyayyen wannan al'umma shine annabi sallallahu alaihi wasallam ne khairu hadhihi al-umma to shi kuma afkaru hanisa ya ya fi ya fi kowa a cikin wannan al'umma yawan mata akwai fassara ta biyu cewa wanda ya fi yawan mata shi ya fi alkhairi amma dai wannan ba ita ce ظاهرا حديثا ب ظاهرا حديثا يلا مثل عبد الله بن عباس يلا إشارة من ذلك الشواء النبي صلى الله عليه وسلم شيء في يجي أشكونا الأمة وقد ذكر الإمام أحمد أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولا جارية كان كأن عنقها إبريق في الدهر يوم جلولا a rana ce wani yaƙi ne da ya kasance tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba saman farisawa a lokacin halifancin sai na umar to bayan an yi yaƙin an gama aka samu ganima cikin ganimar hadda bayi to imamu ahmad ya ambata cewa abdullahi dan umar wa ka fi sahmihi yawma jalula a ranar jalula jariyarsu wata kuyanga ta fada cikin kasan abdullahi dan umar ka anna unuqaha ibriqu fidda kai ka ce wato hasken wuyayenta kamar wato butar azurfa ce يتوبوية الكيلة الكلمين كمر أذرها قال عبد الله عبد الله إلى عمر يتي فما خبرت أن قبلتها والناس ينظرون من هقولي بسيد نفسهم بنشيت على هذه المسانين عبين وأن الأثر نعم بالله الله إلى عمر الإمام أحمد يا أم بنشيش أشكل التاجم العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله إلى حتى في آه، تاريخ إلى ابن معين رواية عباس ابن محمد بن عباس عباس بن محمد الجوري شماية قوانا أثر أن نا عبد الله بن عمر حكنا الخرائط في أشكلك في خلال القلوب دوكا ننس سن قوانا أثر أن تهني الحسين ابن بشير دقا علي بن زيد بن جدعان دقا أيوب ابن عبد الله اللخمي دقا عبد الله بن عمر wannan isnadin idan muka duba za mu ga isnadi ne mai rauni ali ibn zaid ibn jud'an yana da rauni malamai sun rauna shi haka nan ayyub ibn al lakhmi majhul malaman hadisi ba su san shi wane ne ba saboda haka sanadi ne mai rauni wannan ah, ruwaya ta fuskar isnadi ba su tabbata daga abdullahi dan umar ba sanadin kissar bai tabbata ba cewa haka ta faru ga abdullahi dan umar kamar yadda nan ya ambace shi ibn al ya kawo shi saboda imam ahmad ya kawo shi a cikin littafinsa amma bai bibi isnadin da shi imam ahmad ya koro ba imam ahmad ya koro isnadin isnadin sa akwai mutane guda biyu wanda suke da illa a isnadin imam ahmad ma akwai hushaim ibn bashir daga ali ibn zaid ibn jiran hushaim ibn bashir bai ji bai ji hadisi ba akwai intiqai akwai ga tsakanin su to in ka dauke shi cewa shi an masa mutaba akwai sanadin da ya zo ta wata hanyar to sauran kuma idolin guda biyu suna nan saboda haka wannan hadisin ko wannan asar din da aka jingina zuwa ga abdullahi dan abdullahi dan umar bai inganta ba وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوقت دولنا الأثر أنشي الامام أحمد يهجة أكن سوى متمنى أكباشك ينلى أتو أكرم أكرم جنيم الياكي أكباشك ينلى زي إيا جنداتي لإتأمى بكارة الاتفاع kafin ta yi istibrari an san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ga dukkan wani mayaki da za a tafi yaki a samo ganima a bashi kuyanga ya kusanci kuyangan nan ba tare da ta yi istibra'i da haila ɗaya ba annabi ya hana wannan sai an barta ta yi jini ɗaya wanda yake nuna cewa ba ta da ciki gudun ka a samu ce wannan sama domin yi ɗaka da ita alhalin tana da wani cikin sai zo ta haifi ɗa kuma ba ɗansa ba aka ci gaba da kuma danganta shi zuwa ga ɗansa kaga wannan barna ce sarrafa shari'a kai ta hana wani ya kusanci kuyanga da aka ba shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin hunain ya ja kunni cewa kada wanda ya kusanci wata kuyanga da aka ba shi sai ta yi istibra'i da haila daya to shine imam ahmad ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kusantar ta ne ta hanyar tarawa da ita amma ba jin daɗi da ita ba to yake hujja da wannan cewa gashi abdullahi dan umar ya sumbanci matar da aka bashi kafin ta yi istibra'i da da jini daya domin wannan sabani ne tsakanin malamai suna cewa bai halatta ba yadda aka hana shi kusan ta haka haka hana shi yin kowane abu da ita na jin daɗi har sai ta yi wannan jini wasu kuma kamar shi imam ahmad yana ganin idan masbiyan biyanci. ba ana mushtara ba akwai wacce za a siyo ta a kasuwa ku yanga da zai kasuwa ya so da bambanci da wanda za a yanki nan take a raba a bashi kasansa ka fada cikin kasansa shi ma yana da idan ya zanto sayo ta aka yi to baya halatta ya kasance ka koda da shafa ne ya wani abu na jin daɗi da ita in sayan je a kasuwa شين بخلاف الأمة المشترى والفرق بينهما أنه لا يتوهم انفساق الملك في المسلية يتوهم لأكا إياكي أكا ساما دليما ننتا يتفاعل شكين كسانسا توتنا لن أتاشي بعد sai da أداو أي سنة a yi tunanin بجي a shi أكا أبو ba سابانا موت da ciwo yana iya sayanta a kasuwa sai bayan sun zo gida sai kuma a biyo shi cewa wannan kuyangar da ya saya ummul walad ce misali annabi sallallahu alaihi ya hana sai da umul walad duk matar duk mutumin da ya sadaka da matar sai ta haifa mata da to ta zama umul walad ba a sai da ita wannan dan da ta haifa mata ya cece ta daga daga zama bai wanda za a je a sayar da ita to sai wani ya ganganci sai ya ɗauki umar wanda zai je kai kasuwa sai je sayar ma wani ana gano cewa umar wani da ce ga auren da ta abin nan cinikin ya rushe ya lalace saboda kaga in ya zanto ya yi istimta'i da ita kan kamar ya yi istimta'i da baiwar wani sani ba tashi ba saboda ka halatta gare shi ba aslan sabanin in yaki aka yi aka ci ta nan take samu a cikin kasansa an fahimci bambancin shine ce bi khilafil mushtarat faqad yanfasikhu fiha al-milk mallaka tana iya lalacewa idan a akai shine kamar ta zanto ummul walad kuma ita ya rashin sani ko kuma ganganci da ya je sayar da ita to wannan aka gano cewa ummul walad ce ai da kai danta a gidan kuma ya kata kasuwa sai da ita to za a rusa wannan ciniki ta koma wajen danta فيكون مستمتئا بامه غيره كذا ان يا لئتا يجدادي لبر والولن باتاشرا سنة ما ليتي وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله ولما ما قال الأمة دواي دواي كمر وني ونقال بياني نين كوي يكاو شبا وينا تشكين نبقى بل لي كوي يدون تشيوا وانشان أثر إمام أحمد يا يهجى لشي يا يهجى لشي أما ta fuskar إلي ilimin hadisi asabin bai tabbata ba وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله مع شرطته بأن تتزوج به فأبت النبي صلى الله عليه وسلم يا نيما ونمي به الفرما أو فيك به سوى تباشي حتى كيتي أوي أما تكيرتا ونبينا da yana zama ta ba laifi ba ne ga wani ya so wata ya yi beganta har ya je ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya masa kamun kafa a kanta annabi ya yi masa shafa'a a kanta yadda ta aure shi inda ake soyayyar haramun cin da sai ce masa kai me yasa kake son ta bayan ba ba ta zama ka ba to amma sai ga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin ya masa shafa'a wa zalika fi qissati mughis wa gharira wannan kuma ya faru a kissar mugis da barira fa innahu ra'ahu yamshi khalfaha ba'da firaqiha bayan sun rabu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mugis yana binta a baya a baya duk inda za ta tafi yana binta a baya asalin kissar ita wannan barira bai wace tana gurin iyayen gidanta to sai aisha radiyallahu to tana bai wata sai ta aure sai aka aura mata wani bawa wani bawa ana kiran shi mubi shi ma bawa ne sai ya aure ta ya halatta bayi a junansu su yi aure ya yi abin da suka haifa to kuma shi ma bawa ne sannan in suka haifi ɗa to ɗan na mai baiwar ne ba na shi mai bawa ba to saura ka sai aka yi musu aure da mubi da barira a matsayinsu na bayi aisha radiyallahu ta'ala anha ta ga barira sai ta saye ta a wajen masu ita sai ta yanta sai ta zama ya to da zarar baiwa da take auren bawa ta zama ya to tana da zaɓi ko ta ci gaba da zama a ƙarƙashin bawa ita ya fi bawa mijinta ko kuma ta zaɓi kanta sau da ka wannan aure ya zo ƙarshe kenan da zarar ta ce ta zaɓi da rabu da shi shi kenan kamar katin ka na mtn ya ƙari ba daga ƙafa saboda haka da aisha ta ɗan tata shi kenan sai ta ce ita ta zaɓi kanta to shi kuma ya riga ya shaƙu da ita to sai zama kamar mahaukaci duk inda take yana binta a baya yana kuka inda ta sa kafa yana binta a baya yana kuka yana lallashin ta dan Allah sai yadda ta dawo ci gaba da zaman aure to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam rana ya fito sai ya gani shi tana tafiya yana binta abin tausayi wa dumu'uhu tajri yana zubar da hawaye ala khaddaihi akan kumatinsa sai yana kwararar da hawaye akan kumatinsa yana bin ta yana lalamanta yana roƙonta alfarma ta dawo ta aure shi abin ya ba wa annabi sallallahu alaihi tausayi shi ne ya kira wata ya ce me hana ba za ku koma auren ku ba ta ce ya rasulallah a ta'amuri ya rasulallah umarni ne ya rasulallah kake ba ni idan umarni ne باكر ذلك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة لأمره كيف هذا التنبيه؟ ومن هي كيبان النبي يقول لك لا إنما أشعر الفرما لك لما مسكوا فأمر نيدا سيدة لا حاجة لي به ما أنا لك to haka al'amarinsa ya kasance shi ne annabi sallarsa yake cewa buffansa abbas ya abbas ala ta'jabu min hubbi mubi barira wa min bughdi halahu ya abbas abin nan bai baka mamaki ba yadda mubi yake san barira ita kuma take cin sa ya kamata wanda yake san ka sosai ka so shi ba ka ƙi shi ba amma gwargwadon yadda yake santa tsananin santa gwargwadon yadda yake tsananin kishi to shi ne mala anan ya ce walam yunkir alaihi hubbaha annabi bai masa inkarin cewa kai mugis me yasa kake santa ba wa in kana qad banat minhu duk da cewa yanzu ba ta saba ce ba aure tsakanin su to da a ce soyayyar haramun ce asalinta annabi sai ya kira shi ta masa fada kai yanzu ba matar ka ba kuma kai ta santa mutum da dai ba matar wani ba ce yanzu ba ta zama matar wani ba ai babu laifi ya ci gaba da santa watakila zai dace kila in ya nuna kwaɗayinsa da tsananin zalamar soyayya da kila ta yi ta dawo ta so amma idan mace ta kafe ba ta so to a haƙura shi ya sa annabi bai matsa mata ba bai matsa masa ba to shi ne yake cewa walam kira alaihi hubbaha bai yi masa inkarin san da yake mata ba wa in kanat qad banat minhu fa inna hadha ma la yamlikuhu domin shi mugi bai da ikon ya cire wa kansa wannan soyayya wani abu ne da ya fi karfin zuciyarsa bai da ikon ya cire ma kansa wannan abinsa ka annar zai kallafa masa abinda ba zai iya ba wakanan da biyu sallallahu alaihi mai yusawi bai na nisa'ihi fil kasmi annabi sallallahu alaihi wasallam yana daidaita matansa wajen rabon kwana waya kulu yana kuma cewa allahumma haza kasmi fi ma abliku ya allah wannan shine rabona cikin abinda na mallaka fala talumni fi ma la abliku kada ka zarge ni akan abin da ban mallaka ba ya ani alhub yana nufin soyayya kauna dole a cikin matan da nasa akwai su zai fi kauna gwargwadon yadda ta fi kyautata masa ya fi jin daɗin zama da ita gwargwadon yadda zai so ta gwargwadon yadda Allah ya sa masa fanta a zuciya gwargwadon yadda zai so ta saboda wannan abun ba shi da mallakinsa ba mallakinsa ba ne amma raba kwana ko ce ba ta kwanakinta wannan mallaki ne yana da iko ya wannan wannan hadisi abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah wato ashabul arba'a sunan arba'a da surwai shi haka ne imam ahmad ya rawaito wannan hadisi ta hanyoyi daban-daban daga hammad ibn salama shi kuma daga ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani shi kuma daga abi kilaba shi kuma daga abdullahi bin yazid radiya aisha shi kuma daga aisha radiyallahu ta'ala wannan shine sanadin hadisin amma da yawa daga cikin marwaita hadisi sun ji wannan hadisi daga ayyub daga abi kilaba عن النبي sallallahu alaihi wasallam وسلم مرسلا فترد أنبتا عبد الله بن يزيد رضيء عائشة بقى da yawa daga cikin manyan malamai kamar hammad ibn zaid kamar isma'il ibn ulayya kamar abdul wahab ibn abdul majid al-thaqafi a ruwayar da take mafi inganci da gare shi sun yi wannan hadisi daga ainihin ayyub ibn abi tamim al-sikhtiyani daga abi kilaba abdullahi ibn zaid al-jarmi daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu ambatan abdullahi ibn yazid radiya aisha a cikin sanadin to kuma da yawa daga cikin malamai masana hadisi sun fi karkata zuwa ga wannan isnadin na biyu na cewa hadisin mursal ne kamar imam bukhari kamar abu zur'a kamar eh, abu hatim kamar eh, tirmidhi kamar ajara qutni duk sun fi karkata zuwa ga cewa hadisin mursal ne domin ruwayar ta fi ruwayar hamad ibn salama karfi saboda haka a bisa ka'idar ilimin hadisi wannan hadisin mai hadisi ne zaidi bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba وقد قال الله تعالى وقد قال تعالى كما أبنجي تعالى هنا شيء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ba za ku iya yin adalci tsakanin mata ba ko da kun yi kwaɗayin haka ana nufin filhubbi wal jima ana nufin wajen soyayya da kuma wajen kwana ba za ku iya daidaita su a nan ba ta ka anan ne ba za ku iya daidaita amma kuma a sauran abubuwa na zahiri dole ku daidaita su wannan wajibi ne a samu adalci tsakanin mata to shi ne malamin ci gaba da cewa wadanda ya zilin kula fa'ur rashidun bismillah a wani wata wasu kenan za mu dakata a kira sallah sannan mu ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullah